to har yanzu dai ma'ana a cikin littafin zumuntar kenan wanda sumayya abdulkadir ta wallafa kuma idan masu aro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je yaya aliyu yana gaya wa fa'iza cewa a da har an tayan mun da hankali da aka ce da ni wai fa'iza ta ta haukace ashe lafiyar kanwa ta lau to share hawayenki ki bata da hankalinki yanzu abin da za a yi fa'iza ki wa bayani ta lalama da salama da kwantar da kai kin san an ce mai nema shine a ƙasa har kullum don haka kada ki ji komai don kin roƙi fa'iz wani abu wannan haƙƙinsa ne a yanzu shi ke da ikon yi koki don haka dole ki aji rawanin ƙiyayya gefe ki roƙi fa'iz yanzu fa'iz fa ya canza ba shi da wannan muguwar azzalumin fuskar da kike faɗi ke tsoron ki ma yake ji kin san an ce abin da ya baka tsoro wata rana shi zai baka ba baki ga ya kasa zuwa ba amma ina ruwan su zanira ummi da tsohuwar allah hajiya hadiza fa'iza ta ce na girgiza kai hawa yana zuba na ce yaya aliyu kai kadai ke so na a cikin gidan nan tun da har ka goye da baya na ka gane abun da nake so su gane suka kasa ganewa wato fa'iz ba mijin aure ba ne ba masoyi ba ne abin neman tsari ne don haka na ɗauki shawararka ka je ka bai wa su hajiya haƙuri domin na zage su sosai to na nemi ka tsaya yanzu ko za mu ci gaba aliyu ya yi murmushi ya ce hanna ji daɗi ni aliyu baban fa'iza ƙarama allah ya sa ni mata wa fa'izar min biyayya haka tamkar mai sunanta share hawayen nan duka kin ji ko na sa haɓar zanina na share hawayen tas duk jikina rawa yake da karkarwa aliyu ya ce kada ki damu da su hajiya su tunanin su kin samu motsi a kanki ne don duka kuka suke miki na tausayawa ni kan na san babu yadda za a yi fa'iza ta ta haukace a kan fa'iz faruwa hakan na nufin kenan fa'iz ya yi galaba a kan fa'iza na ce har abada idan hanna ya hauka saboda fa'izu ai na ji kunya na faɗi babu nauyi kuma ban haifi cikin maimuna da yake zagi ba tunda ban rama komai ba tunda na bar fa'iz cikin nasa hankalin wata ma zai je ya auru wadda ta fi ni ya ci gaba da rayuwar shi normal ni ko in ƙare a asibitin masu taɓuwar hankali cikin murmushi sosai yayi aliyu ya ce yawwa shi dai kin gane amma in ya baki takardar ki kika yi auren ki da dr naziru kin ga ai kin cusa mishi haushi ko baya son ki zai jiki shi tunda akwai igiya aure da ta taba gittawa a tsakanin ku koya ne in hakan ta faru da kirma zai iya zaman kasar koya kika ce na yi murmushi da kumburarriyar fuskata na ce shin yaya aliyu ina zan ga fa'is yaya aliyu ya ce faiz na cikin ƙasanmu mai ɗimbin albarka yanzu haka za ki gan shi yau gobe jibi ko gata muddin ranakun nan suka wuce ba ki ga faiz ba to kirayi auren ku da suna tabbatacce na muddin rai domin su ne ranaku na ƙarshe da za a kammala bikinku a kai ki gidansa kina so ko ba kya so don haka ki duk ƙoƙarin da za ki yi ki ga faiz cikin kwanaki uku na yi zugun ina kallonsa na ce shin don me ka ɓoye min tun a daren ranar yaya aliyu wallahi wallahi da duk yadda za a yi ba zan bari a ɗaura auren nan ba na ci gaba da kuka aliyu ya rasa mai zai ce mun shi kan dabararsa ta ƙare kuma sai ce ni kai na fa'iza yanzu ba na ce miki ga hakikanin inda faiza yake ba rabona da shi fa tun ranar da ya dawo To da lallashi daban baki game da dabara irin ta yaya Aliyu ya sa na tashi daga sto na je na kwanta a gadon hajiya. Daga ummi zanira babu wadda ta yi gigin shigowa don kansu tsoro na ma suke ji. Yarinyar da za ta buɗe baki ta zagi hajiya cikin dangi ai a ba tsoro ce balle nasu iyayen karan kaɗa miya. Yau da baban ABU ya ji kalaman nan da na kaɗe har ganyayyaki na. cikin daren na dinga shekar kuka ne kadai ina watan gaririya akan gadon hajiya daga wannan gefe zuwa wancan na turza na turza cikin kowane lungu na zuciya ta wurin bin shawarar yaya aliyu ta ƙi amince mun da hakan wato in kwantar da kai in roƙi fa'iz allah annabi amma na kasa ya zan iya zub da mutunci na ga fa'iz in nemi wani abu daga gare shi ashe ma ya isa kenan fau-fau dole ma ya bani in ba ta tsiya ba ta tashin hankalin da bai taba gani a rayuwar shi ba shi ma ya sani ko a lahira ba za mu yi makwabtaka ba bare zaman inuwa ɗaya a duniya ko a lahira wai ta yaya ma fa'iz zai nemi aure na kamar yadda ya aliyu ke cewa ni fa fa'iza da ya tsana ni ƙazama da ƙiƙiya 'yar maimuna <coughs> ko don yanzu na yi idon gani na zama a burkwatance cikin mata da da nake yar uwarsa kankanuwar yarinya mai rauni da bukatar kulawar yayyu irinsa me ya hana ya kaunace ni ta yaya yake tunanin ni fa'iza zan mance kiyaye da shi fa'iz ya nuna min tun ina ficiciya ta har na kawo yanzu sanda yake aiko wasu ummi kayayyaki banda ni ya tambayi lafiyar kowa banda ni ya nuna bambanci kiri-kiri da fifiko tsakanina da sauran 'yan uwana ya yabe su ni ya kushe ni ya zagi uwata a duk sanda ya so ya ɗauko ummi daga makaranta ni ya banna a jeji ko in mutu ko in yi rai ba damuwar shi ba ce ba don komai ba sai don saboda tsabagen tsana da ƙiyayya shi me dalilin auren yanzu don na yi girma na yi kyau na zama kyakkyawa ko don na yi ƙwaƙwalwar karatu wadda a da ba ni da ita ko don na yi kyawun da duk cikin danginmu babu kwatankwaci na balle tsara ta kai ce da masu halin son zuciya irin fa'is wani da shan wahalar redo ilmantarwa tare da tsabtatacciyar kauna ga fa'iza shekara da shekaru bai samu ba sai shi wani da kwashe shekaru yana hidimta wa fa'iza da inganta rayuwarta ba a bashi ba sai shi ga masoyi na gaskiya irin dr nazir mai wuya samu a wannan lokacin mai sadarkar so da kauna. dukkan haƙoƙin da Allah ya ce a basu bai samu ba sai shi tabbas muddin na yadda na zauna da fa'is ko na saurari wata kalma daga gare shi ko da guda ɗaya ce to na tabbata wadda bata san ciwon kanta ba bata san darajar kanta ba bata san darajar wadda ta ɗauki cikin ta wata tara ta haife ta shayar cikin wahala da ƙaƙani yi ba muddin ban auri dr nazir ba na cika butulu duba da tarin kauna da soyayyar da ya mallaka mun na zama mayaudariya don haka ya zama dole kenan in ƙasƙantar da kaina ga fa'iz ya warware igiyar da aka zarga a tsakaninmu to juyawar da ɓarin kaina yake yi ya tsananta cikin 'yan daƙiƙu a inda zuciyata ta halarto min da cewa roƙon fa'iz a bisa abin da ba ni da iko a kansa wannan dole ne ƙasƙantar da kai ya zama dole gare ni tunda durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne amma ba don ni ba illa don farin cikin dr nazir sani a washe garin ranar idanuwana na bisa ƙofa yana ranar zungurban kole kofalo ba illa kunnuwana da na kasa suna zuƙo min duk mai shigowa da mai fita a gidan hajiya ko zan ji murya fa'izin shiru har yamma kafin in ji aliyu na cewa da hajiya fa'iz ya je kano ɗoko yi bashir hajiya ta shigo ɗakin da nake kwanci hannunta rike da kwano shaƙe da gasasshen nama da ruwan shi an kuma barbaɗe shi da yajin daddawa wanda ya ji kayan ƙamshin gargajiya mai daɗi ta zauna gefe na a hankali da gani a ɗarare take Allah sarki hajiya duk zagin da ta sha bai sa ta yi fushi da ni ba don ina ji da safe tana gaya wa bakinta 'yan tayan munna da suka zo mata cewa kada wanda ya shigo ya tada ni bacci nake a bane na huta ita kanta ta fada fiyar kamar wadda ta tashi daga zazzabin kwanaki biyu ta ce fa'iza ki yi wa Allah ki bude ido ki ci naman nan na san kina ji na ba bacci kike ba tun asuba nake aikin gasa miki shi da kaina don na san shi kaɗai zaki iya ci tun da kin kicin komai tun jiya shin ba ki tsoron irin ciwon aliyu ne na yi mata banza na ƙara cusa kaina cikin filo na buɗe sabon kuka hajja ta yi zugun da kwano a cinya daga bisani ta aje shi a ƙasa ta ce in kin ki cin abinci wanka fa fa'iza eh rabanki da wanka yau kwanaki hudu shin fa'izu ya san wainar da kike toyawa ma in don shi kike yi wa kanki wannan hukubar ban san sadda na zaro kai daga cikin filo ba na yi kutubar da shi na miƙe zaune na ce hajiya don na yi kyau don na yi haske na daina ƙazanta na zama abin gani har a so a yi sha'awa faiz ya ce miki yana son aure na ko to daga yau duk wani abu da ya shafi gyaran jiki zuwa wanka na bashi har abada na koma fa'izar da ya sani a baya ma 'yar memuna mai kashi a wando mara yin buroshi da kikiya wadda bata san komai ba sai kazanta. in ce dai in na shiga warin hamata da warin baki ya ce baya so ya je ya auri 'yan rasha ko to ni kuma abin da mai so na tsakani da allah ba don wani abu da na mallaka ba na ci gaba da kuka na gasken gaske hajiya ta ce ayya fa'iza kin yi kuskure babba zato zanubi ko da ya kasance gaskiya ai daga ranar da hafizi ya ban najeriya bai ƙara ganin ki ba ko a hoto sai ranar da ya dawo bayan an ɗaura muku aure da hanzari na tari numfashinta da haka ne ki kwanci auren mana ko dole ne na ji ko da ban auri dr nazir ba na yadda na amince ki haɗa ni aure da malam hassan mai gadin gidan baban kaduna a jiya ta koma min dariya ta ce yau ai kenan wannan abu mai ɗan karen sauƙi sai ki je wurin hafizin ki amso takardar saki ki kawo wa Ahmadu da ya kulla aurenku ni kuma na yarda a yi aure da Malam Hassan mai gadi tunda ai mutumin kirki ne bawan Allah ko ba jini na bane na san asalinsa da tushensa na zauna da shi tun ba a haife ku ba babu cuta ba cutarwa da miƙe ta fice da bar kwanan naman a wurin yana ta tiriri da ƙamshi na dade ina juya magana hajiya bayan fitatta. wai don me kuwa na ce ya raba na aure da fa'iz abubakar sai ya buɗe baki ya ce ya amsa takarda ta wurinsa bayan suna da masanar cewa ba zan taɓa iya roƙon fa'iz wani abu ba ko kalma ta haɗa ni da shi a kafatanin rayuwata ni na kai masa auren da zan je na karɓo ba su suka kai ba don me su ba za su je su karɓo ba in har da gaske suke suna son gyara kuskure da laifin da suka yi wanda ba zan iya taɓa yafe shi ba ko in amince da shi don me sai na karɓi takardar aure zai warware ina ce in an maida wa fa'is sadakin shi shikenan aure ya warware cikin kuka na fitar rai mai soya zuciya na ce da hajiya a lokacin da na miƙe na bi ta har uwar ɗakin baccinta tana shirin ta da sallar walha to ki bani sadakin mana ki gani in ban mayan mishi ba tana kokarin sanya hijabin sallata ta ce cikin alamun nuna gajiyawa da magana ɗaya shin ni hadiza me yana wane cikin lamarin nan fa'iza sadaki dai baro ya karba bayan ɗaurin aure kuma ya danka wa ubanki na zaria saboda haka su zaki je ki yi wa wannan tijarar da kike yi mu amma ni in kika sa min hawan jini allah zai saka mu ta soma ƙoƙarin fashewa da kuka sai na juya na fice da gudu na bar mata ɗakin tun allah bai jeho wani cikin 'ya'yanta ya aika da ni lahira ba tare da na ƙara sanya nazira idanuna ba biki bidiri ga al'adar mutanen giwa da yammacin laraba ne muke kamu washe gari alhamis kuma a yi buɗa kai don haka ban yi mamakin jin hargowar jama'an mu ba daga ko ina cikin garin giwa zaria kaduna da makotansu sun cika estate mu. masu kiɗin ƙwarya sun so mawasa ƙorai da gyaran murya cikin laspika masu guda na yi maroƙa na yi mahajiya kirari duk inda ta gifta nan na tabbatar dai al'amarin nan da nake ɗauka almara nema yake ya tabbata za su haɗa ni rayuwa da ya haifa izini ko babbaka su zan yi kuwa lallashin ma babu mai lokacin yi min shi shi ma yaya aliyu, tun ranar da ya sa kafa ya bar gidan ban ƙara jin ko tashi muryarsa ba umma da zanira babu wacce ta ƙara shiga sabgata nakan ga dai fa'iza ƙarama 'yar zanira ta rarrafo ɗakin da nake tana wasanta ta yi ta gaji ta fita ko sanin da halittar ɗan adam bana yi a ɗakin domin ruhina da dukkanin tunanina baya wannan duniyar tamu yana cikin wata duniya ta kunci azaba da tafasar zuciya da tsibalbalar kwalla a yau na yi amana da cewa zan zama mata fa'is in na bari tsoffin nan suka shafa min lalle na yi tunanin iyaka tunanina ba ni da mafita Bani da mai mara min baya babu mai duban hujjata da idanun basira in dai akan fa'iz abubakar ne wani yaro cikin 'ya'ya da jikokinsa da suke matuƙar so da ƙauna duk da tarin aibobinsa don haka ne yankewa kaina mafita ta ƙarshe sai na janyo jakar matafiyata na shiga shirya kayana da ba za su yi min wahalar ɗauka ba a gurguje sai kuwa addahan ne kanwar maman kaduna da tawagasu suka kwashe labule suka shigo da gudu da sallama duk suka cika ɗakin tab tsokanar duniya babu irin wacce ba su yi min ba in gadon ɗakin ya ɗaga ido ya dube su tuni ma hakan kaya nake ninkewa daga sab ina dannawa a jaka A da hannatu ta yi kwafa ta ce ke yar tawaye mun zo kama ki ne kin yi kamar ba ki gan mu ba saboda kin isa ko a yanda ta buɗe hancin kwalbar turare suna taraha suna darawa cike da nishaɗi da farin ciki bayyananne a zuciyarsu da fuskokinsu na ɗago jajayen kumburarrun idanuna na yi musu wani kallo a kai kace ta ƙasa-ƙasan ido a hankali na ce ku kama uwarku dai yayin da na suntu ɗan kwalin kaina na yi mara a ƙugu gashina da ke ɗaure cikin bound ya sunce gaba ɗaya ya cika fuskata da wayana baki ɗaya ban damu ba ban kula ba jiki jikina hatsuma yake ina jiran mai ƙwarin ƙashin da za ta fara matsuwa gare ni a da hannatu ta ce iye dambe za ki yi da mu fa'iza lalle da aka ce kyan hauka ce ashe ba a yi kuskure ba to bismillah in ga mai kwarin kashi tsakanin ni da ke zanira cikin zafin cewa wadda na yi su kama uwarsu ta ce e uwanmu za mu kama mana tunda dai babban yaya uba ne kamar yadda matar babban yaya ta zama uwa wadda za ta cika mana gida da 'ya'ya ta sauke tukunya ta ɗora mana abinci ta yi wa 'ya'yanmu tarbiyya irin ta gidanmu ba irin tata ta rashin neman albarkar iyaye da son gamawa da duniya lafiya ba. daga haka suka shiga kwararo min turaruka ta ko'ina gaba da bayana a kaina zuwa yatsun ƙafata har kuma cikin idanuna a shi dama kowaccensu da guzurin abinta cikin mayafi ba a dahan na kadai ba azabar turare cikin kwari ido na ta ruɗa ni ta gigita ni na so makara ina murza idanun da dukkan hannuwa na ina faɗin idona